kuma za mu ji waɗannan yadda annabi sallallahu alaihi kaga kowanne ya amfana shi wannan saboda nuna kauna da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wato kenan in kana kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wuta ka shiga sai ka samu sassauci a cikin wuta in dai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko wuta ka shiga sai ka samu sassauci a cikin wuta to balle kuma a ce ko musulmi yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ai ya gama ya gama ya gama samun rabauta kuma ya gama samun wato alkhairi a ce kai musulmi ne kuma kana kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wani ya ce ya rasulullah na zo in kalle ka ne mori da na san ranar alkiyama ba ma zan ganka ba ma saboda nisa sai ce almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so sahabbai suka ce mun ji daɗin wannan hadisi da manzo Allah ya ce kana tare da wanda kake so to kun ga ashe wannan ah, zai nuna mana wannan to wannan ah, ta